Pastor Nancy barka dare barka dare. dai to um, ga wanda ya san abin da aka yi wajen sawi 24 baka kyauta ba ga murya kanan garau ya gajiya dai tukuna sa gaskiya gajiya akwai ka to kamar da ka faɗi rabona zai da barci zai tun tun jiya da na tashi da safe karfe takwas na safe so daga takwas na safe har zuwa yau har zuwa yanzu bai yanzu kusan awa talatin ba kai bacci ba kenan eh to eh, Excellency yanzu dai Allah ya sa eh, an cimma burin samun jam'iyyar ka ta APC ta tsaye da kai yanzu daga nan meye mataki na gaba da zaka dauka da zaran ka bar Lagos eh to yanzu abu na biyu shine ah, batun abokin takara To, to a ina yake a game da wannan abokin tafiya? Eh to, har yanzu dai mun fito waje ba na faɗi kowa ne ne kuma ko daga ina. Muna so sai mun ga yadda ƙuri'a take tun da an samu dubu uku da mai can da ko arba ko da ɗari da arba'in ne. Mm. wato tana muna za mu samu hanyar da za mu san daga ina aka fi samun ƙuri'un. Na'am. Koko daga ina za mu fi samun ƙuri'u idan aka kai ga zaɓe na baɗi. Hmm. Don babban abin da zai shi shine a ci zaɓen. kwarai da gaske ɗan eh, kaɗe kafin kafin a zo a yi wannan zaɓen nan mutane mun yi ta jin sunaye da maganganu iri-iri ana maganar tiket ɗin musulmi da musulmi ko kuma musulmi da kirista yarbawa ko ibo da sauransu aƙalla ma iya sanin hasashe na kowane yanki abin zai fito ko da ba a yi magana addini ko ƙabila ba a'a ba zan so in faɗi ba a yanzu a gaskiya saboda wato izgilin siyasa ya yi ƙarfi a najeriya yanzu na musulunci da sun sha'anin addini ilimin ya yi ƙarfi hmm. amma ta kai ni gudun suna musu magana na ce su lura shekara tara general gawon ya yi da yawancin manyan hafsoshin masu rike sojan ƙasa da na ruwa da na sama daga gwamnati shi a fadi shi duk kirista ne ba wanda ta magana sannan da abiola ya zo aka fara siyasa ya ɗauki gibe daga borno musulmi da musulmi kuma an tabbata da gwamnatin lokacin ta adalci da sun suka ci zaɓe duk 'yan najeriya sun san wannan sannan kuma da aka zo aka sake aka sake canzawa aka koma soja da ni da marigayi tun da idiyabon allah garkuwa kamshi duk musulmi ne mu ko daga arewa ba wanda ya taɓa yin magana to saboda haka wannan sabon izgilin nan wato na batun ah, sha'anin addini an kawo shi to amma kuma ah, izgilin yana da ƙarfi kwarai da gaske saboda haka yanzu wanda za a ɗauka sai an yi shawara da jam'iyya an kuma yi shawara da mutane wanda muka yi suna da nisan hankali sannan a faɗi kowa ne zai zama abokin takara ɗin